a ga majigawa ba mu da wannan matsala insha Allah za mu iya biyan wannan albashi mafi karanci kuma za mu ci gaba da biya har zuwa wani lokaci duk da dai manya-manyan masu sanin tattalin arziki na duniya suna ganin farashin man nan ba zai farfado a lokacin kusa ba to amma duk da haka da izinin allah muna ga mun ɗauko tsare-tsare na rage kashe kuɗin gwamnati yadda za mu iya ci gaba da biyan wannan albashi ko akwai wasu matakan da kuke ɗauka na raba hannu wajen samar da kuɗin shiga ganin cewa kamar da kai bayani farashin mai a kasuwan duniya ya faɗi eh akwai tsarurruka da yawa na yadda kuɗin shiga zai ƙaru a babban wanda ya fi kowanne muhimmanci shine kokarinmu na jawo masana'antu a jihar jigawa wanda in allah ya sa suka kafa suka ɗau mutane aiki abin zai mana aiki biyu mutane za su samu aikin yi kuma gwamnati za ta sami kuɗin shiga bayan haka a kuɗin ɗan shigar da ake karba yanzu akwai kofofi da kuɗaɗen suke sulmewa suna ɓata wanda mun sa abubuwa na tsare-tsare masu karfi na yadda duk da kudaden shiga ya kama a samu an same su kuma sun shiga aljihun gwamnati ɗaya daga cikin abubuwan da jam'iyyar apc ce takara a kansu shine batun nan na ba ƙananan hukumomi 'yanci na cin gashin kai kana jin cewa kamar wannan zai yiwu musamman nan jihar jigawa eh kamar a jihar jigawa dama mun zo mun gada kamar kananan hukumomin suna da 'yancin su gwargwadon iko domin su kananan hukumomin don su taimaki juna suka yi bude wata account da suke cewa local government joint account kuma suka bude stabilization account a junansu wanda suke dan ajiye kudi saboda bacin rana gwamnati ba ta daukan kudin local government ta yi wani abu da shi banda abubuwa na ci gaban ƙasa wanda aka yadda a tsara a yi wanda a ina ana yi gwamnatin jiha ta ba da wani abu ta local government ta ba da wani abu ko ita local government ɗin ta tafikar ko kuma a matsayin jiha a tafikar amma kuɗinsu ana ba kowa yadda kuɗinsa ya zo da wata ya kare. wasu abubuwa ne kuke fuskanta na kalubale yayin da kuke ƙoƙarin fara gudanar da ayyuka to babban kalubale shine mun zo a lokacin da um, tattalin arzikin uh, najeriya saboda faduwar mai ya yi ƙasa uh, kamar a jihata ana samun biliyan shida har zuwa biliyan takwas a wata sai ga abin ya dawo biliyan biyu da ɗari tara zuwa biliyan uku wanda yake kuma an kafa abubuwa na ci gaba wanda mutane sun saba da shi wanda dole a ci gaba da su a misali a kudin abincin ɗaliban makaranta kaɗai muna biyan kusa da miliyan 150 a wata a mai na da ake sa janareto na wuta ta cikin garuruwa ana kashe kusan miliyan 100 a wata to wayan abubuwa ne na jin daɗi da mutane suka saba da su banda magana ilimi da magana lafiya wanda suke kowane wata suna jan kuɗi masu kauri to abubuwa ne da aka saba da su wanda suke kuma allah da ya taimaka da irin tsare-tsaren da muka yi da yanda muka yi har yanzu ba mu rage wani abu daga abubuwan da aka saba yi ba muna ci gaba da su to amma manya-manyan ayyuka na hanyoyi da gine-gine na cigaban ƙasa wannan muna ɗaukan waɗanda za mu iya mu ci gaba da su har mu gama kafin kuma mu sake ɗaukan wani a hankali a yi ƙoƙarin a gama duk waɗanda aka fara. watan goma wannan irin rana, da ba za mu alaihi tabbata dalibi ba ya mai rana idan ta fito ta yi zawale tabbata dalibi ba ya